ita dai sai da ƙuri'a da mutane suke yi abu ne wanda yake da babbar illa yana da illa ga wanda isiyar yana da illa ga al'umma gaba ɗaya sannan yana da illa ga ita kanta ƙasa da kuma tsarin demokuraɗiyya na farko dai a babbar illar wannan a sai da ƙuri'a shine cewa mutum ya sarayar da 'yancinsa ya sayar da hakkinsa ya kuma sayar da mutuncinsa domin idan in mutum ya zo misali ɗan siyasa ya zo ya siyi ƙuri'ar mutum a ce misali naira dubu biyar abinda ɗan siyasar yake nuna mushi shine cewa shi wannan wanda ya siyar ƙimarsa da mutuncinsa da darajarsa duk bai kafi naira dubu biyar ɗin ba da haka ga ya wulaƙantar da mutum ya kuma karya mashi yanci sannan abu na biyu shine wannan siyarwar da ya nuna wa duniya shi kansa cewa ba mutum ne wanda ya san haƙƙinsa ba ba mutum ne wanda ya san 'yancinsa ba ana ganin shi mutum ne wanda bai ɗauki kansa da wata ƙima da daraja ba babban kuma matsalar siyarwa shine cewa mutane gurɓatattu wa'anda ba niyyarsu suwa jama'a aiki ba kawai sun shiga siyasa domin biyan bukatar kansu ne to su ne wanda za su zo su yi wannan kuma daga ƙarshe in sun sun yi tun da ciniki aka yi sun siya sun biya in sun shiga ba wani aiki da za su wa jama'a sai sun yi ƙoƙari sun mai da kuɗaɗen nan da suka kashe ma'ana abin da yake nufi shine mutum da ya siyar da ƙuri'a shi yana karɓar cewa duk wahala da yake fama da ita a rayuwa a misali matsalar tsaro matsalar talauci a matsalar yunwa da kuma matsalar tashi-tashi hankali iri-iri duk wannan yana nuna cewa idan ka biya ka yarda a ci gaba da duk wa'annan matsaloli a kanka a sannan kuma siyarwar mutum yana ɗaukar rayuwar 'ya'yansa ce da ta al'umma da ta ƙasa baki ɗaya ya hannanta ta ga mutane wa'anda ba su cancanta ba don haka shi sa irin wa'anda suka siyarwa suka siya dinnan ga ba su damu da mutane ba sai lokacin zaɓe za su sake dawowa duk wahala da mutum ya sha tsahon shekaru hudu a zo a ba shi ɗan kuɗi wanda bai maganin ƙishuwa ma ballantane yunwa da haka dai wannan yana da babban matsala musamman inda yake ba da dama a gurɓatattun mutane su ci gaba da sukuwa a kan jama'a kuma wanda yi wannan ya ci amanar jama'a ya ci amanar kansa ya ci amanar ƙasa kuma ya yi abin da ko addini ma ya ɓata ya taimaka an sa gurɓatattun mutane a gudanar da ayyukan da ya shafi al'umma